radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. daga nan kuma sai shirin nan na shiriyar alkur'ani mai tsarki waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurari za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba biyu ga watan yuni na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1349 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan shawwal na shekara ta 92 hijira kamariya musulmi a karan farko suka yi fatahin kasar andalus ko kuma spain ta yanzu wani jarumin musulmi mai suna tariq bin ziyad ne ya jagoranci musulmi kimanin dubu goma sha biyu suka tsallaka tekun mediterranean daga ƙasar morocco suka fada cikin ƙasar andalus a nahiyar turai daga nan sai ya kona jiragen ruwa waɗanda suka hau suka tsallaka domin kwadaitar da musulmi da yaƙi da haka musulmi suka samu damar shimfiɗa iko na addinin musulunci har na tsawon ƙarnoni takwas amma a ƙarshen ƙarni na tara hijira kamariya sarakunan turai suka kawo ƙarshen dolar musulunci a yankin banda musulmi suka shiga cikin gafala da rafkana saboda samun daula masu ware ko kun san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan yuni shekara ta 1882 gisip gribaldi ya rasu gribaldi ɗan ƙasar italiya wanda ya fi shahara da suna masoyin ƙasarsa bayan da wasu daga cikin yankunan italiya suka balle daga sarakuna da ke iko da kasar a lokacin shi kuma ya kuduri aniyar mayar da birnin rome ya zama babban birnin italiya a kan haka ya haɗa runduna wadda ta yaƙi rundunar paparoma amma sarkin faransa na lokacin ya aike da rundunonin soji domin taimaka ma paparoma wanda hakan ya sa alatilas gribaldi ya ja da baya bayan zaben 'yan majalisa gribaldi ya amince gwamnati ta zama hannun firaminista amma sarki ayyukansa su takaita da ayyuka na fada kawai a haka aka ci gaba da tsarin sarauta a italiya har zuwa lokacin yakin duniya na biyu a shekara ta 1946 da aka canja tsarin gwamnati a italiya ya koma tsari na jamhuriya da ƙarshe masu ware kun san cewa yau ce biyu ga watan ne wadda ita ce ranar ƙasa a ingila wanda ranar ta zo daidai da ranar haihuwar sarauniyar ƙasar mafi yawan mutane a ingila dai mabiya ɗariƙar kirsanci ta majami'ar anglican ne wanda bangare ne na protestant ingila dai ita ce jagaba a tsakanin dukkanin bangarorin da suka hada birtaniya waɗanda suka hada da wales ireland ta arewa da kuma scotland Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke fatan an yi da lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo maku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. daban-daban na ƙasa da ƙasa suna nuna damuwa akan taɓarɓarewar tsaro a najeriya tare da turai ta ware wasu makudan kudade domin taimakon al'ummar yankin zirin gaza Zagunan gudanar da tarkan tunawa da marigayi imam Khomeini wanda ya asusa jamhuriyar musulunci ta ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake cibiyar da ke sanya ido a kan lamuran musulmi a duniya wadda take karkashin cibiyar ilimi ta azahar da ke ƙasar masar ta nuna damuwa akan yadda satar mutane ke karuwa a najeriya shafin yada labarai na alwaft ya bayar da rahoton cewa bisa ga rahotanni da hukumomin tsaro suke barwa a tarayyar najeriya a cikin lokutan baya nan dai satar mutane tare da yin garkuwa da su da kuma karɓar kuɗaɗen fansa yana ƙara kamari a najeriya bayanin ya ci gaba da cewa mafi muni a cikin lamarin da shi ne yadda masu aikata wannan mummunan laifi suke sace yara 'yan makaranta tare da yin garkuwa da su da kuma cutar da su wanda hakan yana sanya fargaba matuƙa dangane da makomar lamura na tsaro a najeriya wanda tabbas zai cutar da harkar ilimi hakan kuma bayanin cibiyar ya ishara da cewa wajibi ne da ya rataya akan hukumomin najeriya su ƙara zage dantse sai kamar suna yi domin ganin sun tunkare wannan mummunan aiki na ɓata gari hakanan kuma su kara matsa lamba wajen ganin sun tunkari yaduwar ta'addanci da sunan addini ko jihadi a najeriya a nasa bangaren shugaban tarayyar najeriya din muhammadu buhari ya yi gargadin cewa zai shiga kafar wando daya da dukkanin masu haifar da matsalolin tsaro a najeriya a cikin wata sanarwa da mai magana da yawunsa femi Adishina ya fitar ya bayyana cewa buhari ya ce ba zai sake ɗagawa masu haifar da matsalolin tsaro a najeriya kafa ba domin kuwa cewarsa ya ɗaga musu kafa fiye da kima wani kuma hakan ya riga ya kawo ƙarshe femi adishina ya ce wannan yana daga cikin bayanan da shugaba buhari ya ne a lokacin da yake karɓar bayanai daga shugaban hukumar zaɓe ta najeriya ɗin farfesa mahmud yakubu akan jiran har-haren da aka kai wa cibiyoyin hukumar zaɓe ta najeriya ɗin a sassa daban-daban na ƙasar buhari ya ce mun gano cewa yanzu tabbas akwai waɗanda suke son ganin ba mai nasara ba a gwamnatinmu wato mun fada ƙasa warwas to ba za su ga hakan ba muna nan muna sanar da su kuma za su gani a kwanan tuwansu ya kara da cewa najeriya ta shiga bakin duniya inda ita ce kullum ake magana cewa babu tsaro da zaman lafiya a cikinta ba mu san abin da masu yi mana waɗannan kulle-kulle suke so ba amma aski ya riga ya zo gaban goshi a cewar sa domin kuwa a yi mu riga mun ɗiga musu kafa ya isa haka nan yan najeriya da dama dai suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu mabambanta dangane da kalaman na shugaba buhari to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa ta ware euro miliyan 34 domin fara gudanar da ayyuka na taimaka ma al'ummar yankin zirin gaza tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa wakilin ƙungiyar tarayyar turai a falasɗinu ya faɗi a gaban wani taron manema labarai a birnin ramallah cewa dole ne isra'ila ta kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza da take yi domin hakan yana cutar da lokacin al'ummar yankin wakilin na Tare turai ya ce a shirye suke su bayar da dukkanin gudunmuwar da ta kamata domin sake gina yankin zirin gaza da kuma taimaka ma al'ummar wannan yanki da ma sauran dukkanin yankuna na falasɗinawa ya ce sake gina yankin zirin gaza ba yana nufin sake gina gine-ginen da isra'ila ta rusa a yankin ba ne kawai baya ga haka sake gina yankin ziren gaza ya hada da kawo ƙarshen killacewar da isra'ila take yi wa yankin tare da barin al'ummar yankin su ci gaba da kai komo da kuma gudanar da harkokinsu na kasuwanci tare da sauran bangarori na duniya baya ga haka kuma wakilin kungiyar tarayyar turan ya jaddada cewa babu wani abu wanda zai halasta wa isra'ila ma mai yankunan falasɗinawa da majalisar ɗinkin duniya ta amince da iyakokinsu da ƙarshe dai ya bayyana cewa sun ware kimanin euro miliyan 34 wanda tarayyar turai din ta yi da nufin fara taimaka ma al'ummar gaza wanda kuma hakan yana a matsayin somin taɓi ne na sauran ayyukan taimako da za su biyo baya shugaban cibiyar yada al'adun musulunci ta kasar iran ya ce suna da shirin gudanar da taruka na tunawa da marigayi imam khomeini a ƙarƙashin ofisoshin jikadancin iran da suke ƙasashen duniya a cikin wani bayani da cibiyar yada al'adun musulunci ta kasar iran ta fitar ta sanar da cewa shugaban cibiyar abuzar ibrahimi turkaman ya bayyana cewa a wannan shekara za a gudanar da taruka da shirye-shirye a kasashen duniya daban-daban dangane da zagayewar lokacin tunawa da rasuwar marigayi imam khomeini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya ce akwai taruka da dama waɗanda wasu cibiyoyi masu zaman kansu za su gudanar a wasu ƙasashe da suka hada da cibiyoyin addini da kuma na ilimi game da ƙungiyoyi na masu fafutuka da dai sauransu wanda hakan taruka ne na cibiyoyi da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasashen duniya daban-daban dangane da tarukan da cibiyar da al'adun musulunci ta kasar iran za ta dauki nauyin shiryawa a kasashen duniya daban-daban kuwa ya bayyana cewa waɗannan taruka za su gudana ne a ƙarƙashin kulawar ofisoshin jakadancin iran waɗanda suke a ƙasashe fiye da tamanin na duniya ya ce wasu tarukan za su gudana ne ta hanyar taron jama'a a manyan ɗakunan taruka tare da kiyaye ka'idoji na kiwon lafiya yayin da kuma wasu tarukan za su gudana ne ta hanyar yanar gizo da masana da 'yan siyasa da malamai da kuma masu fafutuka a bangare daban-daban za su gudanar da jawabai akan maudu'ai daban-daban da suka shafi rayuwar marigayin da kuma irin darussa waɗanda za a iya ɗauka daga rayuwarsa ta ilimi da gwagwarmaya ta neman tabbatar da adalci a duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mota afirka daga nan rediyo hausa biyu voh daga birnin tehran to yau shirin namu zai yada zango ne a kasar cote d'ivoire domin jin halin da hausawa 'yan nijar mazauna kasar ke ciki biyo bayan wani rikici da ya ritsa da su kwanakin baya sanadin wani bidiyo da aka yada wanda ya nuna wasu jami'an tsaro na gallaza wasu mutane da aka ce 'yan cote d'ivoire din ne a kasar nijar lamarin da ya kara tado muhawarar da ake ta illolin da ke tattare da yada labaran ƙarya musamman a kafofin sada zumunta da fatan za ku kasance a tare da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar to madalla a kasar cote d'ivoire kwanakin baya ne wani rikici ya ritsa da hausawa 'yan nijar a sanadin wani bidiyo da aka yada da ya nuna wasu jami'an tsaro na gallazawa wasu mutane da aka ce 'yan kasar ne ta cote d'ivoire a kasar ta nijar yanzu dai kura ta lafa kuma al'amurra sun koma daidai bayan da hukumomin kasar ta cote d'ivoire suka shiga lamarin sannan ita ma gwamnatin nijar ta aika wani ayarin jami'anta zuwa kasar ta ivory coast domin bin diddigin abin da ya faru 'yan kasar ta nijar da dama dai sun samu raunuka sanadiyar rikicin ba ga asarar dukiya to shirin namu a yau yaya da zango ne a kasar ta cote d'ivoire domin jin halin da 'yan kasar ta nijar din ke ciki a yanzu bayan yamitsin kuma ta wayar tarho na tuntuɓi malam idi haruna ɗan nijar mazaunin kasar ta cote d'ivoire a birnin abidjan ga kuma abin da ya shaida min wannan lamari a yanzu ba wata matsala gaskiya ko ya ke daidai kama da ka sani zaman da zaman tare kuma da zaman da ana tare ba wata matsala ne Ko komai na tafiya daidai kamar da ya kamata gaskiya sun yi kokari gaskiya sun yi nasu kokari tun da lokacin da abin ya faru suna yawo wuri inda hausa suke suna faɗa ma hausawa matakin da ya kamata zai kuma da abin da don wakana kuma su yi haƙuri ba zai ƙara samuwa haka ba mu ma da muke ma ko lokaci lokaci da ga yan sanda suna yawo wajen mu suna cewa da mun ji wani abu da mutum su ko ya da ita rayuwa ta koma ma su yi ma da ban ce maka ba abin da ba wata matsala su ma ta da su ma yan ƙasar ma za ka iske mutanen kamar da suka su gane rayuwar duniya kan da inda ta sa gaba suna bi wurin da hausa suna ba hausa hakuri su wannan abu ya riga yawa amma hausa dan Allah suna hakuri ba zai kara wani insha Allah kamar da aka yi ma banna an samu an biya musu diya ko kuma an gyara musu abubuwan da aka lalata musu to ne waɗanda aka yi ma banna ana na dauke mataki waɗanda aka shi ma ciwo da waɗanda hakkoli musu motoci da waɗanda kuma suka mutu ne tsakanin gwamnatin kasar mu da ta nan kasar gaskiya sun dauki mataki wanda yake waɗanda suka ciwo daidai ciwon da kaji daidai abin da za a taimaka da much. shi kuwa malam madilwanu wanda shi ma ɗan kasar ta nijar ne a kasar ta cote d'ivoire cewa yi kura ta lafa duk da cewa lamarin bai shafi yankin da suke ba eto eh masha allah dangance ga abin da ya faru tsakaninmu da 'yan cote d'ivoire eh, kwanakin baya wanda suka wuce to mu za mu ce alhamdulillah tun da mu dai a namu bangare inda muke wannan tarzoma ba kawo inda muke ba to a can kuma inda ta faru to lalle wasu sun rasa duki su kuma wasu an taɓa lafiyansu to amma kamar yanzu dai sai in ce alhamdulillah tunda hukumomi dai na ƙasa ta nan ga ba su ji daɗin haka nan ba kuma ba su goyi bayan haka nan ba abinda 'yan ƙasa sun kai kuma ba su goyi bayan shi ba e, duka dai sun nuna fushinsu dangance ga wannan abin da ya yi wakana eto eh, kuma ko ta ina lungu-lungu sun dai sha tara mutane kuma sun sha nuna rishin jin daɗin su to mu sai mu ce dai kawo yanzu alhamdulillah abinda dai suka gwada ma 'yan kasar su gaskiya mu yanzu mun ga canji tun da dai tun bayan wannan abin dai mu zaman lafiya da muke da su nan gaba mu da wata matsala lalle ba mu taba ganin wata matsala kuma wadda ta taso bayan dai wannan abin da an kai na wannan kwanaki kuma yanzu lafiya lau muke zamme da 'yan kasa eh, mu sana'ar da muke yi ita muke yi kuma da su ne muka yanta 'yan kasa mu kai musu kaya su sayi E to ba mu da matsala kuma ba su da wata muguyan manufa zuwa gare mu dangance ga abin da ya wuce su rinka jaddada shi zuwa gare mu kullum to ba mu samu wannan ba tsakanin mu da su dai ba mu samu wannan lafiya lau muke zamme da su eh muna fata Allah ya kara sa muna abin da ya danganci zaman lafiya tsakaninmu da su dai na tashin hankali kamar yanzu alhamdulillah ba mu da shi tsakaninmu da su wa'anda dai kam sun karo na nato alhamdulillah su ma ana biyar da dubin lafiyar su eh, tsakanin dai nijar da na nan ga su ma hukumomi na kwadibar duka dai kowa ya kawo nashi kokari dangance ga abin da ya faru to yanzu dai lafiya lau aiki wannan lamarin da ya faru a kasar ta cote d'ivoire ya tado zazafar muhawarar da aka jima ana yi game da batun yada labaran karya kasancewar shi ma wannan rikicin da ya ritsa da hausawa 'yan nijar a kasar ta cote ya faru ne sanadin yada wani tsohon bidiyo a kafofin sada zumunta na zamani malam usman biyano matashi ne kuma kwararre kan harkokin da suka shafi intanet da kafofin sada zumunta na zamani a birnin agadis na Shamhuran nijar ya yi mana fashin baki akan haɗarurrukan da ke tattare da yaɗa labaran karya. Abubuwa ne wanda sun kama na sauyi sosai kuma sun kama na ci gaba kuma suna da illarsu illarsu wani bi ta fi mahimmancin su yawa fiske su illa ɗin da ta faru dan abu da ya faru sai dai mu ce Allah gyara irin ba da eh, labaru na jago labaru na jago musamman ma yanzu in ka ɗauka bisa kamar bidiyon da ta yi yawo sosai wadda aka yi musamman ma eh, a Cote d'Ivoire kuma ba bisa ma duk irin yadda ake tunani bane aka yi na kawo wannan zance ne saboda nuna kamar musamman yaɗa labaru wanda ya zamanto mutum bai san ina suka fito ba bai san kuma ina za su ba in ya tura su saboda mutane ba su tunani da in kai yaɗa abu ina ne za kuma na farko labaru e, yadda ake bada su a yanzu surtu musamman ma na wasa da an ce a wannan abu ku tura ma group kaza group kaza shikenan suka ga mutane suna ta turawa ba tare da sun tsaya sun ajiye su ba menene za su tura kuma wanda ya turo wannan abun wane ne kuma shi ma asalin eh labarin ina ne ya fito don duk mutane ba su iya tsaya su aza ayat tambaya lalle kamar ne zamu iya doka kamar abubuwa wanda suka shafi illoli musamman saboda yanzu ya to kamar labaru ne waɗanda suka koma kama yanzu eh, in aka ɗauka wasu ta ba da kamar dama na cewa kamar kowa yana da journal kin kanshi ne kuwa saboda dan kana da kwanta whatsapp kana da kwanta facebook kamar abu ne wanda ya to kamar kana da ta ka ce ta kanka saboda kana iya ganin abin da ka ga dama kana iya ganin abin da eh, kake so ba tare tare da wani ya hana ka ba kuma musamman ma kana da mutane waɗanda suna kallon abin nan naka kuma kai na farko ba tare da kayi karatun jarida ba ko kayi karatun yaɗa na yanar gizo-gizo wannan abubuwan su suka kama mutane illa sosai saboda ya to yawanci jahilci ya mamaye mutane sosai bisa wannan abin eh yawanci banda jahilci kuma yawanci mutane son rai ko wani aƙida daban wanda zaka ganin mutum yana da ita shi haka take gare shi furtanki yawanci irin tashi kan hankali waɗanda suke kawo ba ba kai ba har na bayan ka baka tunanin me za abin za ya zama musu duk ne muke shan hankalin mutane kullum bisa ba da labari na farko in zaka ba da labari ko zaka yada labari ka tabbatar da na farko ina ne biyo wane ne asalin shi eske jarida ce ta gaskiya eske mutumin nan mutum ne wanda ya zamanto an san bisa ba da labari na gaskiya yana ciki duk duk wannan tambayoyi ne wanda mutum ya kamata ya yi su kafin ya wallafa abu in ba haka nan ba wata yana tare da inda na sani yana cizon baki 'yan nijar da dama ne ke rayuwa a kasar ta cote d'ivoire kuma da yawa daga cikinsu na cewa sun jima ba su ga irin wannan rikici ba a zaman da suke a ƙasar tsawon shekaru inda suke gudanar da sana'o'insu hakan ne yasa na sake jin ta bakin malam idi haruna kan yadda sana'o'in nasu ke tafiya a wannan ƙasar ta cote d'ivoire to lalle zan zaman mana ƙasar cote d'ivoire gaskiya ba mu da wata matsala da wajen ayyuka dai samu alhamdulillah gwargwaron iko kasan shi samu Allah ne amma gwargwaron iko kowa na samu abin da ta muna a bakin sa ba ni aiki ke da nake dinki nake samu na gargajiya na gida haka game da bin doka shugaban kasar kwanjibar ma ya yabe mu kan wannan wannan wajen yan nijar ba su da mutuna dan nijar yana bin doka da abin da kasa ta ce haka za a yi haka za su nijar bai da mutuna akan wannan a nan ku yan nijar da kuke kasar africa kuna da wata kungiya haka wadda a tsakanin ku ke tattaunawa lokaci zuwa lokaci To, lalle wannan maganar ita ce gaskiya wadda yake mu a nan zai ce maka mun yan Nijar mu kaɗai an bamu da irin wannan ƙungiyar kamar mu talaka mai ƙungiya ko kuma ɗan kuna kamar sana'atun haka ni ƙungiya ta teloji ko kuma ta wasu ƴan kasuwa to gaskiya a wannan wurin mu yan Nijar da aka ce da mu tunda ina ganin wasu yan ƙasa da suke da irin wannan ƙungiyoyin kuma irin abin da suke na ci gaba yana ban sha'awa shi ne da ra'ayin nisan yan Nijar ba mu yi kanan ba. To kasancewar an samu sabuwar gwamnati a Nijar kowane fata ne kuke da shi game da abin da ya shafi alaka ta tsakanin Nijar da kuma ƙasar ta Cote d'Ivoire? fatan mu shi ne sabon gwamnatin ne zai yanzu Muhammadu Bazan Allah Ubangiji ya taimaka mai kuma ya sashi ya yan kasa adalci kamar kan da shi ma yake a yanzu a wannan lokaci da muke ce gaskiya a nan ne kwan bibar za ka iske yan kasa da ma har wa'anda ma ba su zaɓe shi ba suna lamarin shi da ya fara yanzu ce wani da ake ce ba su wannan magana za ta bata hakan. Kamar waɗanne manyan abubuwa ne haka kuka so ya mai da hankali a kansu. Manyan abubuwan da ya kamata ne da kansu dai shi ne gani farko dai ya kamata a ce Nijar a ɗaukaka ilimi na farko ke da ko kuma koyon ekonomikin ƙasa ya kamata duk a yi tattalin sa. Eh, kamar tattalin arziki. Abin da suke tattalin arziki duka kuma ka ga ɗan ƙasa dai abin da suke fata ne su gani a kamar Nijar ka ga muna da matsala kuma hanyoyin zirga-zirga ga ya kamata a ce an sa hannu a kansu. Kamar dangantaka ta tsakanin Nijar da ƙasar Ivory Coast kamar mene kuke so a yi? To gaskiya dangantaka tsakanin Nijar da Cote d'Ivoire. Mun ce in ce a gani na dai ba ta da tangarka dangantaka suna ta daidai wanda ya kamata eh, amma kuma har yanzu bisa kan harkar kasuwanci ma da ya kamata a duba ko su abubuwan da ya kamata suna son gyara kamar wajen shige da fice haka ba ku da matsala irin na takardun zama haka da sauransu a'a ba mu da wannan matsala a kwandibar gaskiya shi ma dai malam Dilwanu Bawa bayyana fatan sayayyi kamar haka ga sabuwar gwamnatin ta Nijar duk da a cewarsa shi ba ɗan siyasa ne ba. Zance na sabo gwamnati ta Nijar take yi ko abin da mu muke bukata to ni na san dai tawa rayuwa to kuma ban san ta jama'a ni kuma ba kwararren ɗan siyasa ne ba mai iya cewa eh ga abin da zani faɗa a jini ka gane amma dai ni abin da nufi nike ganin ina iya in ce ma ni fata na guda ne da Nijar da anan ƙasar Kwadi ba abin da nike nema dai ya samu ina fata alheri ya sabka ko ta ina sartu can dai kasan mu muna fata wannan sabon gwamnati eh ta rike amanar da ta dauka ta yan kasa kuma a ci gaba da ba kowa hakkin shi kuma a yi abubuwa an suke kamata mu dai shi muke roko eh tunda mu dai muna nan ga kuma komi ta daɗe dai mu dai mu ne annan iyalin mu suna Nijar kenan Nijar za mu koma to muna fatan dai a yi komi wanda ya kamata kuma mu samu canji na zaman lafiya cikin ƙasarmu tashe-tashen hankulan da ake ta samu kuma Allah ya kawo muna ƙarshen su eh mu samu zaman lafiya mu ma dai idan mun koma cikin ƙasarmu mu san muna cikin kwanciyar hankali kuma muna cikin zaman lafiya eh amma kamar wasu magunguna in ce ga abin da muke so ga abin to kowa yana da ra'ayin shi kuma kowa yana da tashi bukata eh to wannan tunda kowa da nashi ra'ayi to mutum ba ka iya kace eh ga yadda kake son a yi mu dai fatan alheri abin da ya fi zama zama alheri gare mu ga rayuwarmu ga rayuwar ƙasarmu kuma to shine muke fata. To kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya kai kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan Barka a gares da na shirya na kuma gabatar da shirin kecewa da ku. bai Bisalam a huta lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku Salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH Hausa mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne domin mika saƙon na ga al'umman Najeriya musamman ma 'yan jihar Neja da wani ibtila'i ya faɗa wa ɗalibai na makarantar Islama da aka kwashe sama da malamai. to muna kira ga gwamnatin najeriya da ta yi duk mai yiwuwa wajen da ganin wajen ganin an da kwasa ɗalibai da ake yi kama daga makarantun boko har zuwa wannan karo an kwasa a makarantar islama gwamnatin najeriya ya kamata ta zage dantse ta kama wannan matsala da take ƙara ruruwa a ƙasar burki fatan mu je allah ubangiji ba mu zama lafiya da kwanci hankali a ƙasashen na afirka radio boh kuta shi lafiya mai magana sanu Hafsa Madatai da Magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Tehran kuna magana da Muhammadu Gwauro in wala daga birnin Yamai Jamhuriyar Nijar. Suna magana kan Mali kan Mali. Wannan Afirka ta yamma da ke Faransa na suka yi aiki. Duk yan Faransa ba ta san masu iko ba ta bai zuwa ko ina. Missa ba tare ba tarin ba missa ba tar kwande ba. Ai duk tsarin tsarin mulki na sun ka gyara sun ka haye sun kai gaba. Aiki ba su aiki nan kasashen su dan tura suka aiki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum biya da Hausa murya Radio Musulunci na Iran kuna tare na ta tsoro kure Nijar da Magara. Eh na shigo cikin wannan gida in yi ra'ayina eh, dangance da ra'ayina ne gaskiya duba da cewa eh, shugaban kasar Nijar in cewa Zim Muhammad eh, yana so ya yi abun a zo a gani gaskiya to alhamdulillah daman talaka abin da suke jira kenan. Eh kamar da aka ce shinkafa za ta dawo jika bakwai da rabi ko in ce jika bakwai ma to alhamdulillah irin wannan shine gaskiya ake bukata dukkan musulmi ko in ce dukkan jama'a na Nijar ko fahimci dukkan duniya ma baki daya abin abinci arha ne dama ake so da ruwan sha to gaskiya Allah taimaka Allah kara mai karfin gwiwa muna jinjina mai kuma gaskiya talakawa muna kara godiya wallahi Allah taimaka yawa na gode kuna tare na da tsaro jamhuriyar Nijar da magaram sunana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to hukumar zaɓe ta ƙasa ta jamhuriyar nijar ma'ana seni to taron da za ta yi gaskiya mun mu ga amfanin shi ba wajen mu talakawa tunda Allah ya mu zaɓin shugaban ƙasa mai adalci wanda muke ga alamomin shi zai jiya ma talaka daɗi duk wani taro yanzu a ƙasa ta jamhuriyar Niger da za a yi in dai bai shahi ba wanda za a ka shawarwari ba ne ba za a hujja talaka daga halin da suke ciki na halin haula duk wani taron da za a yi gaskiya bai da amfani in dai ba wanda zai ci zai taimaki talaka ba ne ba saboda talaka suna cikin halin haulayi a wannan gwamnatin ta baya da ta wuce ya kamata duk wani taro da za a yi a yi shawarwari wadda za a hudu talaka da halayen da suke ciki mai magana abdurrahman wanda aka sani da doki biya daga unguwar karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. baba kamal da sayyadi sosai suka ji mutuwar habibu a nan suka kira matar shi suka yi mata ta'aziyya baba kamal ya ce ta turo akaunt ɗinta za su haɗa kuɗin sadaka su turo hada sauran mutanen da suka yi aiki a ƙarƙashin shi sosai ta ji daɗin halin dattakon da suka nuna mata godiya ta yi musu ta da tura akaunt ɗinta baba kamal ya ce Naziru ya kamata a ce kun haɗa kuɗi daga wajen aikin ku ni ma zan bada sai a tura mata domin su ƙara su sai abinci kada ka ƙayyade ma kowa abin da zai bada domin sadaka ce wanda ya yi niyya kawai ya bayar idan kuma ba su da hali kada ka takura musu domin ba a tsanantawa akan sadaka nazir ya ce insha allahu sai ya ce ya jikin malam din ana sai ce gaskiya malam yana jin jiki ba ku ga jikin shi ba gaba ɗaya yari ne da sahun bulala gaskiya waɗanda suka yi mashi wannan aikin sun iya mugunta ga shi da diyar shi saude suka lalata baba kamale ce gaskiya barayin yanzu ba su da imani mai za su samu a gidan malamin allo kawai saboda wulakanci su lalata mushi diya kuma su hada da shi da matar shi su yi masu dukan tsiya daga ƙarshe kuma su kwashe mashi abinci duk wannan bai ishe su ba sai da suka lalata mashi amfanin gonar shi kai wannan rashin tausayi ya isa ana sai ce kuma da na tambayi sayyadi karami ya ce wai malam ya ce sun rufe fuskar su sannan waɗanda suka dawo jiya su ma duk dukan suka yi mashi shine ma ya kwantar da shi don wancan an yi sati da yin abin sayyadi ya ce gaskiya ba su da imani ko su waye za su iya wannan abin naziru ya ce ado da shatiba su ne mutanen da suka je da farko na jiya kuma su goga ne saurin kallon naziru suka yi baba kamal ya ce naziru ta aka kasan su ne wayar shi ya ciro yana faɗin jiya shatima ya turo mani da sakon abin da suka aikata mu malam ba komai bane kuma ya ce ya sai ya sa shi neman lambata domin ya faɗa mani haka sai dan kawai ya faɗa mani ya rama mani dukan da malam ya sa aka yi mani lokacin da na ce wa shatima ya tafi gida da muka je gonar malam aiki. kuma shi ne yake faɗa mani su goga ma suna nan zuwa su rama abin da ya yi masu na tashi da niyyar na faɗa maku sai muka yi fitar safe jinjina kai baba kamal yayi yana faɗin lallai su shatima abin su ya girmama yanzu har sun san su yi ma yarinya karama fyaɗe ba mutum ɗaya ba har su biyu ko da yake tun da shatima ya iya kashe rai babu abin da ba zai iya yi ba amma kuma ba ba su da laifi abin da malam ya shuka ne yake girba da yake mutane kowa da irin zuciyar shi idan ka cuci wani ka ka zauna lafiya baka san zuciyar wani ba kaga duk da ya yi musu alkhairi daga farko amma sharrin da ya yi musu a baya ya goge alkhairin farko kasancewarsu masu muguwar zuciya yasa sai da suka ɗauki fansar abin da ya yi musu amma kai da anas da yake kuna da zuciya mai kyau sai ga shi kun saka mashi da alkhairi haka ake son kowane mutum ya kasance domin annabi baya rama sharri a koda yaushe hannun shi mai alkhairi ne kuma baya taba neman wani da sharri ko da kuwa ya kasance ya yi mashi sharri wannan hali naku shine yake kara muku nasara a rayuwa matukar kuka dore a haka za ku kasance a sama a ko da yaushe Allah ya bashi lafiya zuwa anjima sai mu je mu dubo shi zan sa zara ta dafa abinci sai a tafar mashi da shi anas ya ce wai naziru kamar bayan mutuwar habibu akwai abin da yake damun ka lafiya dai girgiza kai yayi yana faɗin baba kamal wani na gani sai jikina yake bani kamar babana na binni babu kamal ya ce a ina ka gan shi nan naziru ya faɗa masu yadda aka yi babu kamar ya ce ka tabbata ka ga kamannin shi da na jikin motan nan naziru ya ce ni dai na ga suna kama duk da wannan ya manyanta kuma fuskar shi akwai gashi shi kuma na jikin hoton gashin shi kaɗan ne sai ya ce naziru kawai ka san abin a ranka ne kawai ka san akwai mutane da yawa da suke kama kila dai saboda kana tunanin wata rana za ka ga babanka ne yasa da ka ga wannan kaga kamar shi ne naziru ya ce har yanzu ina jin faduwar gaba a game da abin da na gani kuma shi ma a katsina yake ya ce nan hanyar shi ce duk da ba ko da yaushe yake zuwa ba yana ɗaukar lokaci kuma har lambar waya ta yi ansa ya ce idan wata matsala ta faru zai kira ni duk lokacin da ya samu shigowa baba kamar ya ce ya baka tashi nazir ya ce a'a ya ce zai kira ni sai na yi saving amma har yanzu bai kira ba baba kamar ya ce ka kwantar da hankalinka duk lokacin da ya kira ka ka bani lambar zan kira shi na mashi 'yan tambayoyi ai matambayi baya bata idan Allah ya sa shine za mu fi kowa farin ciki idan kuma ba shi ba ne kaga sai mu ba shi wannan hoton tunda garinsu daya kila ya san shi nazir ya ce Allah ya sa suka ce amin sai da aka yi azahar sannan suka tafi asibiti domin dubo malam zaune suka iske matar shi da yaran shi sai abokin shi malam nasidi da ya zo duba shi da limamin unguwarsu da wasu makwaftan shi bayan sun gaishe da mutumin suka duba malam dago kai malam yayyaka da sayyadi duk sai ya ji kunya gaba ɗaya sayyadi ya canza mashi dan lokacin da za su je asibiti gaba ɗayansu shigar manyan kaya suka yi sai suka fito kamar wasu manyan mutane mutane cikin jin kunya malam ya amsa sannu da suke mashi ƙara kallon sayyadi ya yana faɗin don allah sayyadi ka yafe mani na cutar da rayuwarka na hana ka neman na kanka na kwafe ka daga ƙarshe kuma na yi maka butoci ni na san alhakin mutanen da na zalunta ne ya sa allah ya haɗa ni da daidai ni waɗanda har yanzu suna farautar rayuwata tun kana yaro kake mana bauta daidai da rana ɗaya baka taɓa kauce man umarni na ba na yi amfani da kai na gina kaina amma kai ban gina ka ko sau ɗaya ba to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya thank Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma sai shirin na shiriyar Alkur'ani mai tsarki.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 to yanzu cikin yarda Allah za mu saurari ayoyi na sha biyar zuwa na sha shida. neman tsari da Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. Bismillah Allah mai rahama mai jin kai. ودا بات والميمي وقالوا ربنا عجل suka kuma ce ya ubangijinmu ka gaggauto mana rabonmu na azaba tun kafin ranar hisabi to ubangiji subhanahu ta'ala, dangane da waɗannan ayoyi da muka kasance mun saurara Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka bayani ne a waɗancan ayoyi na da cewa ya ba mu labari na yadda ƙarshen kafirai da mushirikai waɗanda suke fito na fito da gaskiya ya kasance to ubangiji subhanahu ta'ala. a kowane lokaci yana so ne a ɗauki darussa domin su waɗannan da Allah ta'ala ya ba misalin su da irin yadda suka kasance daga ƙarshe sun zama masu yin yaƙi ne da gaskiya kuma duk wanda ya fito na fito da gaskiya ƙarshensa kenan to saboda haka a nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna cewa irin yadda waɗannan kafirai na maka suke yin fito na fito da manzansa manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kwacan kwacin yadda waɗancan kafirai na baya ne su ma suke da annabawan da aka tura musu a wancan lokaci abin da Allah yake nuna mana kenan saboda haka kamar yadda Allah ya azabtar da waɗancan yake nuna manzanmu kuma a nan sallallahu alaihi wa sallam to su ma waɗannan kwacin wannan azabar dai za ta iya zuwa ta riske su kuma matukar ba su dawo sun bi hanyar gaskiya ba to babu wani abu da za su riska illa shigen wannan azaba da ta riski waɗancan su ma kwatankwacin wannan azabar ce za ta cin musu kuma za ta riske su a wannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu ta'ala yake cewa su mushrikai wannan sokar azaban ta Allah subhanahu ta'ala a duniya da kuma yadda ubangiji zai tsayar da su a ranar kiyama ya tuhume su sai suka kasance masu musunta wannan saboda haka ne sai suka shiga wani hali na yin izgilanci suna izgilanci suna cewa to lallai ka gaya wa kai muhammadu ka gaya wa ka tun a yanzu a wannan duniyar ya gaggauta sauko mana da azaba din mana da kake mana alkawarinta wannan abu da wannan maganan da suke faɗa magana ce suke yin ta ta me ta izgilanci wa annabi domin suna nuna kamar cewa lallai sun san cewa sun ji ko kuma sun ji labarin wani abu kwatankwacin haka ya faru ga waɗansu waɗanda suka kafir cewa annabawan da aka tura musu a wancan lokaci to kai ma ai yanzu mun kafirce maka to ka gaya ubangijinka ya gaggauta sakko mana da ma azabar a nan duniya ba wai sai an je lahira ba me yasa za mu tsaya muna wani jirin wai sai an mutu an koma kiyama sannan an tashe mu ne za a mana azaba a'a mu a nan duniyan ma muke son wannan azabar ta sauko gare mu waɗannan abin da suke faɗa kenan a cikin wannan aya to shine Allah subhanahu wata'ala yake nusar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama game da irin wannan magana to wannan a cikin wannan ayan akwai darussa ɗaya daga cikin darussan da zamu ɗauka shine cewa duk mutumin da ya dubi abubuwan da suka faru ga waɗansu waɗanda suka kasance a wancan lokaci da ya gabata sun zama cikin wani hali na yin fito na fito da manzannin da Allah ya aiko musu to lallai shi ma ya yi tsammanin saukar azaba kwatankwacin irin abin da ta samu waɗancan wanda suka kafirce waɗancan annabawa ɗin kuma kar ma ya ɗauka cewa wannan abu ba zai isa samun ba a'a ubangiji subhanahu ta'ala ko ya jinkirta to zai iya sauko da wannan azabar kwatankwacin waccan su ma zai iya zarurkar su a wannan lokaci din da suke irin wannan hali sannan abu na biyu na darasi za mu ɗauka shine cewa takabburanci da girman kai da ɗagawa na kafirai da waɗanda suke inkarin gaskiya to wannan ne zai ɗauke su su kasance suna musanta dukkan wasu al'amura na imani suna musanta wani al'amura na addini takabburanci da ɗagawa shi ne kuma zai kaga zai sa su suna izgilanci da wasu abubuwa waɗanda suke tabbatattu a cikin al'amura na addini duk wani dalili da ka kafa musu na hankali ba za su yi amfani da shi ba saboda wannan ainihin fito na fito din da suke nan da gaskiya wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce ba wani abu bane illa takabbaranci da suke da shi da kuma inkarin gaskiya darasi na uku da mu dauka anan shine cewa mutum ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji ya kuma koma zuwa ga abin da yake na gaskiya tun kafin saukar azaba ta zo masa shine abu wanda yake na kwakwalwa na hankali ga wanda yake mai hankali kenan amma zuwan wannan azaba din in har ta riga ta zo to fa zancen tuba fa bai yi ba babu zancen tuba saboda haka in kana son ka koma ka tuba zuwa ga Allah tun kafin azaba ta sauko ya kamata kai wannan amma in azaba ta riga ta sauko to zancen kuma koma zuwa ga Allah wannan kuma babu shi ba kwata-kwata wannan shine ko kuma suna daga cikin darussan da za mu ɗauka a cikin waɗannan ko kuma wannan aya da muka saurara to a nan insha Allahu za kuma mu saurari aya ta sha bakwai zuwa ta sha tara daga cikin wannan sura suratu sad. akan irin abubuwan da suke faɗa ka kuma tuna bawa mu dawo da ma'abucin karfi hakika shi ya kasance mai yawan komawa ne ga Allah. duwatsu suna yin tasbihi tare da shi a yamma da safe والطير محشورة كل له أواب da kuma tsuntsaye a tattare dukkaninsu suna biyayya a gare shi to a cikin ci gaba da ayoyin da suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala yana hakaito mana irin maganganu da izgilancin da waɗanda suke fito na fito da ayoyin allah suke yi har aka kai ga wani lokaci da allah ta'ala yake hakaito mana yadda ainihin annabi dauda alaihi salam ubangiji ya bashi mulki mai girma ya bashi ƙudura a wancan lokacin da ya kasance yana annabin Allah Allah ya ɗaukaka annabi dauda ya ba shi mulki ya ba shi kuma ƙudura to amma duk da haka bai kasance daga cikin mutanen da suka tsira daga izgilanci na masu izgilanci a wancan lokacin ba saboda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya kai manzonmu yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa sannan kuma ya ku waɗanda kuke ma'abuta imani wanda kuka imani da wannan manzo namu to dangane da izgilancin da kuke sha kuke gamuwa da shi daga waɗannan kafiran maka da waɗannan maƙiya naku da makiya na da maƙiya addini na to ku yi haƙuri ku yi haƙuri sannan ku san cewa ƙarshen al'amari baki ɗaya shine ku ne za ku yi nasara wannan abin da Allah ta'ala yake nuna musu kenan saboda haka ne ubangiji yake kawo musu misali da annabi dawud salam yake cewa ku kasance kun fahimci al'amura na annabi dawuda kamar yadda a wancan lokaci ya kai matsayin da annabi Dawuda idan yana munajaci da ubangijinsa yana addu'a hatta waɗanda suke kusa da shi waɗanda za ka iya cewa marasa rai kamar duwatsu ko kuma dabbobi duk su ma suna yin wannan tasbihi da annabi dauda yake a lokacin annabi dauda allah ya ba shi mulki ya ba shi kudura ya ɗaukaka shi in annabi dauda yana yin tasbihin allah yana tsarkake ubangiji to annabi dauda duwatsu ma suna yi tare da shi dabbobi ma suna tare tare da shi suna tsarkake ubangiji kuma annabi dauda ya kasance yana jin tasbihin dabbobin nan yana jin tasbihi na waɗannan duwatsu duk yana ji a wancan lokaci ya kai ga wannan kudura fa to amma duk da haka fa duk da irin wannan azama ɗin da yake kai bai fatsire daga izgilancin waɗansu daga cikin mutanensa ba bai tsire daga cikin wasu abubuwa da suke na fito na fito da shi ba to shine Allah ta'ala yake kokari ya nusar da muminai yake gaya wa manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna masa cewa ka yi haƙuri da abin duk da suke faɗa sannan ka tuno manzonmu shi ma bawanmu annabi dauda yaya ya kasance wanda yake mai ƙarfin mulki amma duk da haka ga abubuwan da ya faru dangane da shi wannan wani abu ne na kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda suka yi imani da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ashe kenan a nan ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana irin yadda annabi dauda ya kasance dangane da al'amura na wannan tafiya da kuma isar da saƙon Allah ta'ala da irin izgilancin da aka yi masa duk da cewa annabi dauda yana da wannan karfi da kuma wannan kudura da Allah ya bashi sannan alkur'ani a nan ya nuna mana ashe kenan dukkan ababen halitta suna yi wa Allah tasbihi hatta ma waɗanda ba su da rai kamar duwatsu su ma su ne wa Allah tasbihi abin da zamu fahimta kenan amma mu yan adam ba ma jin tasbihin nasu sai dai za mu iya cewa a cikin wannan sura suratu sa'ad a wannan ayoyi za mu fahimci cewa annabi dauda lokacin da yake tasbihin Allah subhanahu ta'ala duwatsu suna yi sauran ababen halitta suna yi tare da shi shi annabi dauda yana jin su amma mu a wani lokaci ba za mu fahimta ba wannan wani abu ne wanda yake banta ga annabi dauda alaihi salam to a nan kenan wasu darussa da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara shine cewa izgilanci da ainihin wasu abubuwa na ɓatanci da makiya za su yi dangane da masu kira zuwa ga gaskiya to wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi haƙuri da shi domin wani abu ne wanda zai kasance tabbas sai an ci gaba da akansa kuma babu yadda za a yi kana kira zuwa gaskiya kace ba za ka samu irin waɗannan challenges ɗin ba dole ne sai da su za a tafi sannan darasi na biyu za mu ɗauka shine cewa muminai duk lokacin da suke ana yi musu wannan izgilanci ana ɓata su ana zagin su duk waɗannan abubuwan da ake musu kada su samu rauni su tsaya tsayin daka imanin su samu ƙarfi su san cewa duk waɗannan abubuwa da ake musu an yi wa waɗansu kafin su saboda ka su yi haƙuri su kasance masu jurewa dukkan waɗansu matsaloli da su iya fuskantar su kuma wannan ya zama tushe na ƙarfafa musu imani abu na uku darasi na uku za mu ɗauka shine cewa karfin mulki da wasu abubuwa da mutum zai iya samu na rayuwa waɗanda suke tattare da shi duk abin da yake tare da shi ubangiji subhanahu wata'ala dai shine ya bashi saboda haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi sujjara zuwa ga Allah ya zama mai kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bashi dukkan waɗannan abubuwa kamar inda annabi dauda duk Allah ya bashi komai da komai amma ya kasance mai komawa zuwa ga ubangiji wajen bauta da da'a da biyayya darasi na hudu za mu dauka shine cewa kafirai dukkan wani fito na fito da za su yi dukkan wani inkari da za su yi dukkan wani dagawa da za su yi dangane da wasu al'amura da Allah ta'ala yake so su kibi to dukkan waɗansu abubuwa da za su yi to waɗannan abubuwa su yi shi amma su san cewa dukkan wasu al'amura da Allah ya halitta ababen halitta baki ɗaya in su ba su karkato sun bauta wa Allah ba waɗannan kafirai masu ɗagawa to sauran ababen halitta suna bautan Allah ko da ko ba ma ji amma duwatsu ne dabbobi ne da dukkan wasu abubuwa da Allah ya halitta to suna yin tasbihin Ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyar na ƙarshe da namu ɗauka na darasi shine cewa idan ɗan adam wanda yake bawa na haƙiƙa na Allah subhanahu wata'ala ya kasance to ya tabbatar da cewa shi dinnan babu wani abu wanda baya tare da shi duk wani abu da ke abin halitta yana tare da shi matukan shi bawan Allah ne na hakika to duk ababen halitta suna tare da shi saboda haka ko da ko baya ji in yana tasbihin ubangiji to suna tare da shi ba lalle ne sai ya ji ba amma ya tabbatar ababen halitta baki ɗaya suna tare da shi matukan shi bawan Allah ne yana bin Allah bi na hakika wannan duk suna daga cikin darussan da zamu ɗauka daga waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci zamu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake mu Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu lafiya daga nan birnin Tehran.